yau lahadi sha takwas ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu da da da dari hudu talatin tara, daidai da uku ga watan Jun, shekara ta dubu biyu da sha takwas. wannan shine kasan na dari da shida. daga cinjeren giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'id shi'a al-isna a shari'a su'alun wa jawabun ƙullafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shasari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi tambaya ta talatin da biyar. ma'ala ce kai fahta dal anbiya alaihimussalam a aƙidan shi'a wayaya annabawa suka yi samun shiryansu kuma tariq liru'yatin lahi ta'ala fi itika da shiyukhar shi'a al'imamiyya al'isna a shari'a wai ta wata hanya ne ake iya ganin allah maɗaukakin sarki a mahangan malaman shi'a al'imamiyya al'isna a shari'a ita wannan maganar in kun fahimce ta da kyau yan shi'a suna son su faɗi cewa imamansu sun fi annabawa ne so <clears throat> da ta hanyar imamai ne annabawa suke samun shiriyansu da matsayinsu a wurin Allah damin domin Khomeini ya faɗi wannan a cikin littafin shi hukumatul islamiyya ya ce wa inna min daruriyati mazhabina yana daga abin da ya zama gama gari ne dole kowa ya san shi kuma ya kudurce a cikin wannan addini nasu na shi'a cewa annali a immatina cewa imaman nan nasu suna da makaman mahamudan wa darajatar samiya suna da matsayi da kuma daraja maɗaukakiyan da la ya ha malakun muƙarrabun wala nabiyin mursal wanda mala'ika na kusa da Allah kaman jibrilu manzo annabi na kusa da Allah kaman annabi muhammadu duk ba suke wannan matsayin ba ya cin hukumatul islamiyya na khomeini wani ita ce akidansu ita ce suke ɗaura waɗannan yin iskan yaron yaro a ɗauko shi daga ƙauyensa a zo haɗa shi da zanga-zanga bai sa abin da ake ɗora shi a kai ba so da an halatta mai da fasikanci da tsiwa da rashin kunya an sa shi ya bar addini ya zama dan oda kun gano wannan kira abin da suke dora suke sai mutum ya yi zurfi a cikin abin sai ka don shi a kaman cult ne ana jan ka kaɗan kaɗan ne ana zurma ka ana jan kaɗan kaɗan ne ana zurma ka duk wanda ya rasa 'yan kuɗi a cikin nan da na sai a ajo sai a tara sai a bashi yanda ba zai iya janyewa ba an kore shi a gidan haya nan da nan sai a kawo mashi wani ta ce a ah, suna da haɗin kai kai amma suna da taimako a ah, suna da kaza a ah, suna da kaza a suna da kaza takarar da bai san menene ba ana zurma shi ne har sai ya hau kan rijiyar da aka rufa samanta da kyankala shi kan ya farga ta zurma da shi mun gane wannan da ke kuma duk abin da aka yi masu kenan Allah shi kyauta iftara shehuhun <clears throat> iftara shi'a ala abi abdullah rahimahullah annahu malaman shi'a sun kirkiri karya ga abu abdullah malai cewa ha shahu Allah ya tsare shi da wannan karyar kun za abin da ya sa malai yake kokarin cewa ba shi bane domin kada wanda ya karanta littafin ya ɗauka da gaske shi ya fara ƙarya ne shi a ko ƙarya a wurinsu wane ƙasar duba ta sa a duniya ba ƙasa ya kamar ƙasar duba nan da kyau duk wanda ya zo sai an gaya mashi bukatun shi ko da kuwa tsara shi za a yi za sa ba shi yake cewa ƙarya kamar ƙasar duba sun gane wannan zai ce ai ƙasa ce ta gaya mana ita ko ƙasa ba ta ƙarya kuwa kun gano wannan da kyau Allah ya samu dace to karya wajen yan shi'a sai ka ce wane ƙasar duba su sun ma fita gaskiya ɗaya ne za a kama boka sai ya jona mata 99 ɗiya sarkata ce wallahi jaba adamu an ya khalqahu Allah bi yadihi wa fahu fihi min ruhihi illa ya ta'ali ali ce kaga ba adamu bai cancanci Allah ya halice shi ba da hannun shi kuma ya hura mashi rai sai dan darajan wilayan sai da na'adi kaga adamu ba kowa ba ne in balin sai da na'ada ba to tambayin da zami shi aliyin dan waye to so suke ce maka aliyu ba mutum ba ne aliyu waye Allah ne wahadatul wujud din kenan an gane wannan suna cewa aliyu na nan kabla an yi khulaqal tun kafin a halarci duniya shi yana nan so da wajen ɗan shi a rikakke aliyu sama yake da manzan Allah nesa ba ma fa'an shi bane in kaga ɗan shi'a yana ɗaura aliyu kasan annabu ko to yaudaranka yake yi yana so a farauto toka ne kai ma ka shigo cikin batan sosai amma ba su da wata alaka da annabi wa ma kallama Allah Musa takliman illa bi wilayati Ali alaihi salam suke cewa ai annabi Musa bai yi da can Allah ya magana da shi din nan ba sai dan darajar wilayan sayyidina Ali ba da haka ba shi musan ya kai allah ya magana da shi yanzu wannan zubar da darajar waɗannan annabawa ne ko ba zubarwa ba ne a garin nan fanan jihar kaduna aka samu wani shehin ɗarikan tijjaniya yana cewa wai ai abin da ya sa annabi musa bai iya ganin allah ba wai don bai shiga ɗarikan tijjaniya ba ne da ya shiga ɗarikan tijjaniya tun zai ga allah ya ce rabbi arini an zuru ilaika kala rani. wadanda ba ɗarikan tijjaniya ya shi kuma suke cewa a duniya allah bai taɓa yin bawa wanda ya san allah yake kiyaye dokokin allah ba irin fir'auna tuwon fir'auna ya gane cewa kowa allah ne har ma yana cewa ana kuma a'ala akwai kyakkyawan alaƙa tsakanin allah da fir'auna musa da haruna ne suka rika shige da fice sai da suka bata alakan allah da fir'auna shi kuma allah ya kasa haƙuri zai ta surute cikin Qur'ani kun wannan da kyau yanzu wanda ya zai ce afuwan afuwan ya barhama mulkin da ka baiwa ubangiji eh ya kasa neman tuba yake akwai bambanci tsakanin wannan maganin da wancan magana wancan shehin su sun sani yi. da shi wannan shehin shi aka kawo aka aje wai ya rika karo da mala abubakar mahmudu gumi to sai zo da irin waɗannan gazan aka watsi shi ne sai aka zo aka zo da wannan ɗan fulani shi ma cikin maganganun shi <clears throat> akwai matsaloli an gane na gaya muku ai ƙarara ya fito ya faɗa ya ce su waɗannan yaran da ake ce masu 'yan hakika kowa ne ne kowa ne ne yace sun shigo dariƙa ne sai suka tarar da shaɗan a ciki sai ja sai kai su wani wuri ku gano wannan suka tarar da shaɗan a ciki cikin me ashe shi a asalin shaɗan ne <laughs> a ciki ba <laughs> da muryar shehi ya fada na ji doi ko da ke Allah ce wala ta'arifan lahum fi lahanil qawli wajen tintiban harshe a nan ne kake ganowa duk wanda ya kauce ma Allah madaukakin sarki amma ya shehi zai ce an tudda shedan a ciki kun gano wannan in ba dama shi ya fi kowa sanin shedan ɗin yana ciki ba akwai wadansu waɗanda ake kira su yan hakika ko da ake wa yan da ake kira yan hakika tambarin su ba yan hakika ba ne sun gari ga tijaniyan a cikin sai suka gamu da shedan shedan ya su ya kai su wani waje sai suka ce wani mutu ya shiga gari ga tijaniya akwai wani abu da ake kira da tarbiyya ya yi tarbiyyar nan to kun ya ci da murin shi sauran bayanan sai nan gaba a ciki ne suka tarar da shedan kaga yana ciki kenan ya ma riga su shiga <laughs> dan ba daga baya zai same su ba shi kan shi ɗanɗan tijjaniya ne shi sai ke ta faɗa da annabawan Allah Allah ma ya ce mashi sujada ce ba zai yi ba Ɗan ɗan tijjaniya ne Allah ya kiyaye wala aqama Allah Isa ibn Maryam ayatan lil alamin kuma Allah bai tsaye da aya ta zama gabayi gabaɗe don gani da Annabi Isa ba illa bil khudu ila ali alaihi salam sai kankan da kan isa ga a sayyidina ali dan Allah jama'a da ali da annabi ya saki gaba da wani dan ku musulmi ne kuka faɗa ka, wala ɗan shi'a zai rantse maka da duk abin da ake rantsuwa da shi eh aliyu na gaba da annabi isa nesa ba ma sa'o'in juna ba ne ثم قال أجمل الأمر ما استأحل الخلق من الله النظر إليه إلا kai a tattara abubuwan ma ما أتكيشن تكيتاوا halittun Allah gaba ɗaya ba za su cancanta su ga Allah a lahira ba sai in sun bauta mana. Ki za ka kalla da kyau shihunin shi'a bauta masa ake fafur don abin da in shi'a suna yi su je gidan zazzaki a ta kashe su a ta waye a ta waye a ta waye alalan wasa kake yi kana ganin wai su bar wannan abin suna ganin in ba su yi mai haka ba ba za su shiga aljanna ba kai kuma ke gani ya za ka je ke wannan shirirban da wannan sakarcin a'a don Allah ya kare ka ne a ƙidanka ta karu da kariya irin ta Allah bayan da kake katon nan ai da gaba gaba za ka ci wannan bayani ya zo cikin littafin su al-ikhtisaf shafi na 250 haka a cikin bihar al mujallaji na 26 shafi na 294 lamba disi na 59 babu tafbilihim alaihi salam alal babin da ke bayani akan fifita sayyidina na alakan annabawa wa ala jami'il halki da kuma dukkan halittu wa akhadha mithaqahum anhum da kuma yanda aka yi alkawari da su wa anil mala'ika da kuma aka yi alkawari da mala'iku wa an sa'ir halki da kuma alkawarin da Allah ya da sauran halittu wa an ko wa an ulul azmi kuma ka sani ulul azumi inna ma saru ulul azumi bi hubbihim ba zama ulul azumi ba sai da suka so su imamai wai an yi alkawari da annabawa da manzanni duk za su bi a imma su kansu ulul azumi su annabi muhammadu ma ba samu wannan mukamin ba sai da suka so wa a imma ita fa uwar a imma annabi ne ya aure ta fa a ya haife ta sauri uwar a imma annabi ne ya haife ta ba ta shi fatima ba shi ya fi ta fa amma bai samu daraja ba kuma wai ta ita aliyun fa annabi ne ya ɗauko shi daga gidansu don ya rage ma mahaifin shi ɗawainiyan yau da kullum ya zo ya rike shi a gidan shi ko ko bai samu daraja ba sai ta wannan shi da Allah ya kai shi sama inda gane shi ako addinin bautan dodo ne kawai ba wani abu ne kawai wallahi ma wani tsiyan ma sai Allah kai mu gobe subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu